lafiya da yan mata na gajiya lafiya da amma ke ba sanar a baki ai shi ta gani na da sanan ki eh? sarki <laughs> Amina tuwa ya gida daga unguwa kike ne Allah sarki ai nan ne gidan eh, nan ba ne lambar ba ne wacce ta miki ka amma da sauki abada kamar ki kyawa kai su kun laraba ki ce baki da yanzu wani abu ya faru yaya za a ki sanar da gida ko ki sanar da mu masoyinki wanda za mu miki duk abin da kike bukata in dai zai zaki bada haɗin kai me zai hana a yi da abin da yake zan sai miki wani sabuwa sai ki riki a hannunki mu dinga magana kina gaya mana irin halin da kike ciki gida ma madada na yi kudin da lantarki na lantarki su sauri a cikin sabon wannan yare ya waya waya ta yi kudin sai ne ah, ah, ah. ina uwar gida 1977 <clears throat> na aikin soja a lokacin bataliyar mu kuce take take take kudu akwai kwamandan mu ina ta kwamandan nan ina ya Allah babi Allah sai wani katan kwaro ya zo sai ya ce ji kwamandan ya dauke masa hular kwano ya shiga wani daji kwamandan nan tsaya ya tsayi ika to wa za a dauka a cikin sojojin arewa wanda zai shiga dajin nan sai ya hango ni sai ya fito da yi ce kai ne ni zan wakilce shi shiga wannan daji na ce an gama na bude shagon da ake ajiye mamamai na ɗauki wani katon buhu na cika shi tab da mamamai na taba a baya ina fitowa sai ga wata biyar biyar ta kawo kwai ta sayar a kasuwa na ari kwandon na cika shi shi ma tab da mamamai na dasa shi a kaina neman ka tsarki sojojin da suke bayana sun kai shida. haba sai tafi a cikin dajin nan na shiga dajin nan ne shiru ina ya Allah babu ya Allah ba sai ga kwari ba sun fara dannuwa haba da babban wannan da da sun fara na buhu ye na buhun nan nawa wurgawa nake wurgawa nake na wurga sai ke kwabo ya ya tarotse sai ba kan nan ba sun tafi haba da yawan kagarki sai haka sai ka ce godiya wai yusan ne dan gidan malam jakar ce wai in tafi can diyar kwarto yusuf din ka ji dan yarinya abu shekara da shekaru ba ya riga tsohon kance sai ma kayi a ai ba zama lokacin muna yara kanana ne kwartanci ba wa dama kai ashe kwarto ne a a da ne ce zan yi mamaki da ne mu je mu je waye sa a nauzan Najeriya mu je gashi je mun dawo sai mun dawo in ban dawo ba ki neme ni a police station kwallo police station sun kula idan sai na kusa kashi kashi annan kuma kariyar kai ne Yusuf ni ne bala kai ka gaya wa ƴata cewa ni ne kwarto ƙarya da kuma abin da aka yi shekara da shekaru wajen shekara nawa idan iskanci kake ji ka tambayi Alios gidana a sabon gari ya fi shida na gidan karuwai

da mutuncin ku ban karya wannan ba ah, ah. kai ka kai kai kai kai kai da girman ku da mutuncin ku ku tsaya mana wallahi ku ya kuli man nan Allah mai gida kai ka biye masa wannan gurin yawwa ku zo ku zo ƴaƴana mu zama ku zo nan mu baje gidan ku ban iyayen banza Wai wani sabon Wai ta wuridi take yi. Haka kurin an zo tsakar gida wai a san nan za a zauna wai a yi sallah ba za a shiga ɗaki a yi ba. saboda a ta Allah. nuna duniya wai ita ta Allah ce. To ai umma Allah a zuci yake kuma mu ma ai mutanen Allah ne. Oh mu ma mutanen Allah ne kuma mu ma muna wurdi muna sallah. Wallahi. Kuma a ɗaki muke yi. ba nuna muke duniya wai ta gani ba ma fitowa tsakan gida hmm. wannan wani sabon fi'ili ne sahun farko kaza ta ji shi kaddare hmm. malama ainihin wanda ya ce ni za ku da iskanci ni za ku da iskanci yaya aka yi wani za ku da iskanci baba me ya faru wai wannan yarinya ce za a yi mata wulakanci kuma ni mutum lokacin shagari lokacin PRP da MPN tsakanin dan abundu zuwa hanga na kar mutum ya dubu to sai ku na sa kokara da na sa kokara na sheme ka sai sa kuka ferde ka ba abun da za a yi me ya faru wai wai har yana ce ta yau kofar inda yusuf suke zama wai ya juye ta wai zai mutum wulakanci wai ciwaye wai na wai kwarto ne wai ni ne kwarto eh kai ne kwarto ba wai ni ne kwarto ka je ka farfaɗe shi amma ka yi masa dukan da ba zai iya tashi ba ko kin san Allah da ne wu na daga sama da nuna Allah sai daga shi dan dan dan yawa baba ai na san zaka iya baba ke ke bari in ƙara sanance na ko in huce a kanki na ma ka shi da ƙasa ka take shi kashin awazansa nan sai sai da kasu so in kin zance awazai kasusuwan kirji ke kama gurgu wayo wayo Allah ai Yusuf idan ya je mutala to hoto ma sai sai sai sai sai sai sai ya kare wallahi ba haka aka akai ba baba menene fa Yusuf din ne fa ya dauki baba ya bige Allah idan ban karya ki ba shege nake malam baban aka yi duka kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a zo a yi wa yarka wannan dama ka tura ka je ka daukan mata fansa ka je ka saki jiki su dauke ka dan faraka da kasa wani abun kunya ne wannan kuma wato har da wani na daga yi sama sai ko ko ko igiya awaki ce ne ko ta makare ce a gurin ana daura dabbobi a gurin ni da ido na yanna mu na ga igiya awaki sai na daga yi sama sai sai dai ta tare da ni sai na kifa shine kashi kaso sai na kashi nan na amsa kai amma ka ba da ni wallahi ga ka da ƴaƴa rintuma rintuma guda uku in ba ka zage ba waye zai rinka kwatar masu abu in sun je sun yi abin su a waje waye zai je ya cece su in ba kai ba dan samu ruwan zafi ki oh. ki dora mu a tukunya a kirawo bala mai gyara sannu yazo ya ballaka min kaso sonan na kirji na je kuma eh tashi ki je hannatu ki dora mai ruwan eh ku kai masa ya za a yi amma dai gaskiya ya kamata malam gaskiya ya kamata ka rinka karfin hali ka gani malam eh? amin amarya amin Allah yi mishi albarka Allah ya tsine mu daidai ka Allah ya me kake faɗa ne ni ce fa uwar gida kake cewa wai wata uwar gida yaushe wannan din ta zo za ka ce mata wata uwar gida baba ka manta umma mu ce uwar gida a ah, gida ta ya masa ya ji wallahi da ya ɗaga ne rula kai na ne da ke wani ƙaton buhu ko duwatsu ne a cikin buhun nan ko talabijin ce ni dai na ji boom ai ba a canja to ba, babu abin da za a fasa babu abin da zan canja ra'ayi a kansa akan wannan magana barkatun gaba gonsu mutum banza ne da maka 'ya'yansa ma 'ya'yan banza ne abin da yarinyar suke ta kare mu kai ba ma ta kare ba wanda ta ma isa na haɗi da yarinya to na mata ciwon da sai ya tabbata a jikinta ba wai maganar wai a ce wai wai na yi sha iya lokacin wani ya wuce musa in kare yarinya da wata shida da tana jinya Yusuf ina so ka ringa sa zuciyarka ba abin da nake ganin ya dace kamata ya kai hakuri da wannan lamarin tunda na ga yana nema ya zama fitina ni abu da kuke wani mamaki shi ne shi abin nan kage ake ne ko gaskiya ake faɗa idan har gaskiya ne to abin gaskiya gurbunta wani abin ƙarya gurbunta ba shi da mutunci dan iska ne kana kallon shi kamar tsohon arziki ba tsohon arziki ba ne wannan su ne tsofaffi ba da tije kenan akwai da tije su ne namu tsofaffi ku su ne wannan tsofaffin banza gaskiya ne tun da kai yaro ne na gari kuma a ku akwai tarbiyya to ka bi wannan tarbiyyar ka yaƙuri karbi da su domin haka shine zai zama mafi alkhairi ma gari sai na hasara ka san farkon fitina baka san karshen ta ba yusuf kai matsalar ka sai mutum ya hasala sai ka dinga wannan fatar da shi sai ina jin ki malam da wani magana ne kuma shawara ne duka zai mana amfani to magana ne akan yaran nan mm. shawara ne mm. ya kamata a lura da tarbiyyarsu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana duk wanda ya tarbiyar da ƴaƴa mata kamar ya tarbiyar da duniya gaba ɗaya ne haka zalika duk wanda ya aurar da ƴaƴa mata uku zai samu aljanna zai samu damar shiga aljanna Allahu akbar Allah Allah ya isa gaskiya ne wannan tabbas magana yake haka take na sha ji malamai suna faɗa wannan amma kar ki ɗauki ba san abin da nake ba kin gane ku wani lokacin bakin ki yana rawa kina saki mai da ni ban san abin da nake ba to na san abin da nake yi ban fara karatun elementary ba a 1902 ni ɗaliban madrasa na fage ne yanzu na ta lura tarbiyyar yara ya zama matsala za a ɗauko min wani 1902 yawan wayan nushi ciki har da ke ɗauka ba na dawo kan kalofi nan ma akwai malami na akwai malam bala malami na ne a 1902 sa na makarantar lungu na fage ni ɗalibin sa ne na dawo masallacin jalli akwai malam sani ni ɗalibin sa ne mai wazin na rediyo ni ma ɗalibin sa ne a ahalari dan ba ba ba wanda ba sauke ba kar ki dauke ni wani wani wani wani dusa ko ko ban san abin da nake ba tsohon dalibi ne ne da ke gani na iya karatu na iya karatun qur'ani na iya komai ah baba ina wuni ina wuni ke ina makarantar baba to ai baka biya ba oh to eh wallahi pension din mu ne har yanzu ba a biya ba an turo har yanzu ba a abu ne sai na karɓo pension ta kula sannan za a yi magana fiya biya kuɗin makaranta eh. mama ba me yasa babban mu baya damuwa da abin da yake da muhimmanci a gare mu ne ya zaki ta bai damu da bangaren rayuwar ku ba ya damu mana gaskiya bai damu ba abubuwan da yake gaskiya ba baya kyautawa wallahi mahaifin na ke ga bai kyauta ba tashi ki shiga ciki ki yayi gidan ko? Lafiya. Ina ina mai gidan nan yake? Baya nan. Me haka? Kin gani ko? Lafiya. Ina yake ina yake? Yace baya nan. Ke ke ba sai inda ta ba? To ina zan san inda ya tafi. In na gan shi ta ce za ta raba ni da shi. Hukuma ce za ta raba ni da mutum. lafiya ne? Yawwa. Allah ya kama mun kai. Me faru? Gashi nan. idan ta mutu to kai ma za ka bi ta ban gane in ta mutu ne zan mutu ba eh inda za ta yanzu kai ma can za ka me ya same ta ciki kai mata gashi nan aka da cikin oh! kuma gashi nan ga abin da ya faru oh! na gane yarinyar baba lafiya me haka kai musu bayani man ke ko ciki mutum a kwanci na tambayar lafiya ana ba ta taimakon farko ne ba za ta ba za ta sai na da shi sai na mu jiki tana mutuwa kai ma ka tafi ah my friend me please kai don't be bad me be happy me don't worry be happy ni ban san me kake cewa ba abinda na sani kawai ya sannu sannu sannu ka hura my friend kai don't worry be happy me haka in wannan rike nan rike mun nan me za a yi da wannan to don't worry be happy to wannan ko kudin mota ba za su yi ba don't worry be happy my friend eh cool down cool down cool down na'am ka rika ga yanda yaran da zan ji na ce kai hakuri wai duk magani za a sai mata ba bawan Allah don ka san da wannan mafutar ka sa ina wahala ai da baka wahala ni ba wannan eh a je a siya mata kaji da maltina da madara a hada mata za ta warware haɗin kauri ko za a yi mata eh. na gode na gode na alek a fito lafiya sai a bayyana su kanka kamar tumakai wannan yazo wannan yazo ko ka baki fara ba zaki na gaske da baki fara ba zaki na gaske shi yasa duk abin da ake faɗa ba su a bari yara suka kace an mai da kofar gida sai ka ce layin gidan mai wannan ya shiga wannan ya fito da shi za ki ga mun da suke zuwa gudu ki ko kuwa ki ga ka ce da suke zuwa gudu ki eh eh shi kaɗai ke zuwa to tashi ta kare tun da shi kadai ke zuwa tashi ta ƙare ni zan je in kaddama masa duk abin da kike daga baya ki toshe kunnen ki kawai ki toshe kunnen ki kawai zaki shi a'a da ka sa ba na son ka shiga wannan magana ka kyale ni ni da kai kai na zan dauki hukuncin wannan zance ce kai idan ni ban shiga cikin wannan maganar ba to waye zai shiga cikin wannan waye zai shiga ni dai kamar mun wannan magana a hannuna kuma wallahi tallahi sai mun kai shi gara ba magana gara bace ni kace shi ne a huta kawai a a ni ban ce ka shiga wannan magana ba ka kyale ni da kaina zan dauka taki haki shuru ko yana tafka miki wannan abu a kara ki mutane su kokwa ba ki shuru ba a a bi ta hankali kabita a hankali wata ni ba na son ka shiga wannan magana ka kyale ni ni zan dauka taki da kaina ke ke ka ke mun riga Wai wai ya ya Ba wai maganin yaya don Allah ka je aka linkuma maka goshi. Daure daure daure. Wai ya lafi. Sannu. sama Baba me ya kai ka Haba da Allah. Yayi yawa. Dan dan mun akwai ya da kwaya ido na. kwaya ido. kwaya ido. Kwaya ido. Ka idon nan ya wurkile. Eh, eh. Ya wurkile. Wallahi. me ya Me ya faru? Halari halari. Tambaya nake malam me ya same ka? Ke tambayi. Ke e eh, kin tambaya. Ba ki ga abin da ya same shi bane sai kin tsaya kina tambaya? Sai kin tsaya kina tambaya? Ha? Ba ta ansa ta. Ba ta ga mu ta keke. To keke ne ya kade shi. kin tambayi. Keke ne ya kade ni. Ah, kin tambayi.

Barawo ne aka gaya miki mutum Wallahi to umma duk ita ta jawo yana zaune ana daddana ana mai zuga shi ta ya tashi ya san halin ta mana. Haba ni ba na son tambaye tambaye wallahi. Umma wai ya abin bai warke ba ba za ku ba mutane shiru ba da iskanci. Na aka cika ba. Yayi yayan sa mana baban naku mai kalle kalle da ya fita ya ringa kalle kalle. Ga kulliya abin da ba yi fa umma. wallahi wata ran duka za ta sha a gidan nan ni da nake da timatimin yan mata ai sa ku zan kina da huce huce ka da ita amma dai kai dai haba kuma ka gaskiya ne ne a lafiya nan to me faru ashe aka ce an wa dai bosata hmm. an kwashe maka kare bari takaici to shanya shanya sai iko me shanyawa yayi Allahu akbar ana cewa an sace kawai sai fashe da kuka to kun ba sai je ga kwari ba sai je yanko sabon yadi ne ko sabon gari je yanko wani yadi to sho basira ko ba kayan kayan sawa ne kayan kayan aiki ne kai na ki eh. au magirbi kenan wata gyara magirbi Allah ya sa baban mu yake da mugun hali ne mahaifina ke gaya wa haka gaskiya ni umma zaman gidan nan ya ishe ni idan da wani gida da kike ganin zan iya zuwa in zauna kawai ni ki mai da ni ta in je in zauna nan ne gidan mahaifinki ba inda zaki je kina da wani gida da yafi wannan ne to amma umma kina ganin irin zagi da mutane suke yi mun fa irin bakaken maganganu da ake gaya wanda hankali ma ba zai dauka wannan kuma ai hakuri za mu yi gaba ɗayan mu ne hakuri za mu yi kuma sai dai addu'a kana sake jin wannan magana a bakin kina ne gidan ma'aifinki kina da wani gida da ya wuce na za ki je ake zo da ƙarya ne ka je ka bincika ni kowa kallon sa nake na wallahi kallai ya ma wata mutum wai mutane ne ne hankali mutumin da isoja a 1952 an girma kenan ta aiko kasar da tana neman sojojin da za su je su peace creeping corps a germany ina iya ciki ni na je da ni ina ciki muka shiga muka je muka hana tarzoma a germany sun manta ne to lokacin sha gari <clears throat> ina ɗaya daga sojan farko da ya fara tuka jirgin najeriya aka soyi na yaƙi mai fagafagai sha shida ni na fara tuka jirgin na tashi daga iyakon na kano na jima duguri ina dajin na bisa na shiga na tsaya na fito wani katon kogi na kwaɓe tunduma ciki ne wanka ne wanka na fito na kuma hawa jirgin fu na dawo kano minti biyar na dawo kano lokacin eh, yakin kenan makana gudun sambisa ne ko sambisa ke yake miki magana ni ina cikin sojojin da na je da kudu da wannan da muke zance shekara kusan 30 ta wuce Allah ya ji kan mara mai Kano lokacin da ya je Ingila ina ɗaya daga cikin sojan da aka zaɓa muka yi masa kariya muka ba shi kariya muka shiga har sauran da ake taron majalisar ɗinkin duniya hmm. na ana wani daga waki a gaban mu ba kallon mutum tare muke shirme ba ya ina ke rahama rahama rahama haba kina ina ne me yake ɗakin ne A kwance? yana Ciwon kai? Ki samu tafarnuwa ko wani shayi da ake nan nan nan gabas da gidan zu. Ki dinga shan sa. Ba wasa ba na tun da safe na kwance kai na min ciwo. To kar dai a ce hawan jini ne. Iye? To, to kin ga wancan karan wajen dubu sittin na mata a kan nan. Ko ba gaskiya ba? kuma yanzu ga ya halin da ake ciki ko ba gaskiya ba yanzu abin da zai kama ya ki ke tafi asibiti ke je asibiti kin ga abin da yake aljihuna in ci gaji abin da aka rubuta miki sai ki kwakwata ki san yadda za ki yi alan hmm? ka bani kudin cefane. ne cefane? cefa mm. ni kina bani mamaki wallahi tallahi abin da yake ke kenan na dauka na na ba ta yoni ina ruwana da abin da yake hannunka dan ba ta da lafiya shikenan ni da ƴaƴana sai mu zauna da yunwa kake nufi ko me ina ruwa mu da rashin lafiyarta ka ba ta kuɗi ta je ta yi magani in ta warke kanta ta yi wa mu kuma sai mu zauna cikin gidan babu abinci ko me kake rashin lafiya ne kowa a cikin rashin lafiya ne yake hakuri ake kowa a ciki yake wanda kuma ta shafa ta shafa ni ba abin da ya min zafi da wani rashin lafiya ni kaina ba ba ni kuɗin cefa ne in je aiki yaran nan su je su yi mana cefa kwandala ba na magani ni ma kaina ba da lafiyar kwandala ba basir ne